Abdul Sugaro daga da labarin an gama shi ma eh, eh, medical zone to mu ma ni ba da nige maka don can na ji labarin cewa suna nema na da ni da wani ɗan wurin na da wanda ake ce ma Ali Samba ya zuwa yanzu ga mace kuna labarin su waɗannan abokai na naku wato Jori Ibrahim da Michael Zodi ina aka yi da su ne? Eh, shi Michael Zodi ne labarin ake an kai shi amma shi Jori ba a san ba inda aka kai. Mun kira Allah mun gaya musu tana ya su je su diba. Kuna da masaniya akan menene ake zargin su da aikatawa? Ya kamata kowa ya gane saboda mun lashe gobi ko cewa ba za mu yarda ba a yi iko wanda babu adalci. Hmm. kamar dama hukumomin birnin yamai sun sanar da ku cewa wannan zanga-zanga da kuka so ku gudanar a yammacin lahadi haramtacciya ce ga watakila saboda shi ne aka damƙe waɗannan abokai naku ba za mu rawa wannan mulkin kama kariya mulkin danniya mulkin tikita da ɗan nijar yau bai yarda da wannan ɗazu kana cewa kamar kana da labarin ana neman ka kai ma watakila suna da niyyar kama ka shin eh, ya za ka yi kenan za ka ɓoye ne a babu abin jiya